أعوذ بالله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 masjidul ilm da muhammad suleiman rahimahullahu ta'ala a nan cikin garin argungu wanda allah maɗaukacin sarki mana arzikin haɗuwa tare da malamanmu da alaramunmu da 'yan agajinmu da dattijawanmu elders da matasanmu da sauran iyaye mata da sauran bayan allah duka muna gaishe ku gaisa musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya ba mu dama muka sake haɗuwa yau muna goma ga wata Ramadan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina shekara 1447 ya yi daidai da yau muna 27 ga watan biyu miladiyar shekara 2026 suna roƙon Allah maɗaukakin sarki yadda ka tara muna Allah ka tara mu aljanna ba za ku mushi wa muna yin addu'a da masu dokan nauyin yada wannan karatun musamman shi mai girma doka jikabi alhaji ibrahim muhammad suleiman Allah ya ƙara marayuwarsa albarka wanda daga cikin masu dokan nauyin karatu karatun da ake sawa akwai sunna tv wadda ana sawa karhe 8 na sahe zuwa karhe tara. koyo shi fadin wannan wata baki daya Allah ya saka da alkhairi nan bayan haka akwai karta online tv alhaji musa maga wata su ma kullum suna yada wannan karatun sannan akwai abokinmu alhaji mustapha ahmad daya daga cikin yaran mai girma gwamna kuma fa alhaji mustapha ahmad argungu na yana haɗa wani wannan karatu saboda allah allah ya saka mutu alkhairi akwai sheji na masallaci wanda alhaji sadiq abubakar yake kokarin koyo shi ana yada wannan karatun da kuɗu ba da komi allah ya saka da alkhairi akwai equity radio wanda kullum ana sa wannan karatun muna roƙon Allah ta'ala ya saka musu alkhairi A girma doka ji wannan aiki da yake mutane su ne maka addu'a da yawa Allah ya saka mai da alkhairi mu da muke wannan aiki sauran yan kwamitin mu da alaran mumin mu Allah ya saka mu da alkhairi ba su daya sa mai tarayya cikin lada a cikin wannan aiki yan uwa musulmi ba ku manta ba karatun mu na jiya mun kwana so su ali imran mun kwana aya ta da da arba'in takwas, yau za mu tashi aya da da arba'in tara insha Allah karamu sallahu bismillah

Allah maɗaukakin sarki na bayani akan ɗabi'un muminai muminai in sun sha wahala ga Allah suke ba sannan muminai suna bin umarnin Allah komi wahala inda Allah ya tafi suna yi shi mumini bai da zaɓi inda umarnin Allah ne saboda haka shi yasa duk al'amari yanzu maka daga Allah kai addu'a Allah ka sa wannan abin ya zama alkhairi komi wahala ta inda Allah ya sa la ya malam ku bar jin damuwa wannan aya malamai suna bagana akan cewa munafukan Allah suke ce masu imani da suka dawo daga yaƙi Uhud an wahala sosai manzon Allah ya ji rauni su ma sun ji rauni sai munafukai suna ce ma ƴan uwansu ai inda annabi na gaske abin da ya same bai same shi ba ba ga shi na an hushe mai baki ba an kare mai haƙori ai inda annabin gaskiya na da ba da ba wannan raunin ba abinda suka so su zawata muminai su ridda su ƙiyadda da manzan Allah Rasulullahi a sa musu shakku game da manzancin manzan Allah Rasulullahi don yanzu kaga wanda ya zo ya ce maka ai inda annabin Allah da ba a yi wannan ba kaga suna yake zawata su ƙiyadda da manzan Allah annabina to annabawa da yawa ma an kashe su wasu kashe su ma an kai gaba ɗaya ba ko rauni an kai musu ba annabi nuhu kana ganin jiwa sai aka yi da sai ya yi kamar ya mutu sai ya galabai sanyin asuba ta sa ya farfado ya kasu duka na tsaye an yi wa annabawa da dama an wasu ma kashe su a yi da saboda ka su annabawa mutane ne duk abin da ke samun mutane na samun suna rashin lahiya suna warkewa suna samun kuɗi wata kuma ana samun ba su da kuɗi hannu suna kasuwanci suna noma ordinary mutane ne illa bambanci suna samun sako daga Allah saboda kan kenan don manzo Allah an hushe mai baki an kare mai haƙori fuska sai ta wanki da jini wannan ba ba wai abin mawaki bane haka Allah ya rubuto masa abinda aka so ga mu'mini sai yadda manzo Allah ne kawai shi na Allah maɗaukakin sarki su ya ayyukan ladina amanu ya fi masu imani in tubi'ul ladina kafaru idan kuka yi ɗa'a ga waɗansu kafirka in kuka bi kafirai in a fa'atumul kuffara wal munafiqin idan kuka yi ɗa'a da kafirai da munafukai shi ma ya amuru na kun bihi a cikin suke umarta ku da shi ya rudukun za su dawo da ku ala a ƙadukun akan duga dugadugan fatan kalimu sai ku juya satin kuna masu hasara tarji'una ilal kufran za ku kuma zuwa ga hasara don za ku kafirta wala kufrana azam min an tabaddala kufr bil iman babu hasara ta kai mafi girma mutum ya canza kafirci ya bada imani babu abin da ya kai mutum ya hasara ya bada imani ya amsa kafirci shi yasa jama'a idan mutum na mumin ya kafirta ba a bukata sai an gama kashe shi za a yi komawa baya ta tabbata da mutum da musulmi ya koma kafin da kana sallah kana salati kana abubuwan na addini daga baya neman abin duniya ya sa ka lalace ka tambaɗe ka koma kafin. da kana sallah ka dawo ba ka sallah shi sa annabi na addu'a Allah ina da unku tsari min al-huri ba'd al bayan na ya gaba in dawo baya Allah ina neman ka tsari bayan na yi gaba in dawo baya ba lambar suka ce mutum ya musulunta yana musulmi ne ina sallah ya dawo kafin malam ko ba shi ba da yau a ce kana aikin addini za kuma ka so ka bari ke sa manzan Allah ya ya abdullahi la ta kun misla fulan ya kai abdullahi kada ka zai irin wani kana ya kumun laila fasara ka kiyamun laila da hina kiyamun laila da bayan bari kasa ka zai irin da in dare yana tashi ya sallah amma daga bayan bagi to kada ka zama ɗage kenan ana son mutum ya kori da mutumin da bai ja baya ba wallahi ja baya ga addini haɗari. domin abinda malamai suka ce duk abinda bai ci gaba ragewa zai duk abinda ka ragewa ta hafi an waye gari babu shi sau daga abinda ka so ga musulunci kullum ka dinga samun karuwa ka dinga samun upgrade kana samun karuwa cikin addini man la yazinu fi dinihi fal mautu khairul lahu duk wanda bai samun karuwa cikin addini ne mutuwa ta haya ta da shi kuma ka mutu ka huta a tumalan an waye gari ba samu karuwa ba ai kuma ka mutu tunda addinin ka sai kullun ka samu karuwa kana yi gaba gaba don kullun kana kusa kabarin ka ne kullun wani mai buga misali yace mutum na kabari ne da an ka gina mai sai an ka ajiye da can nesa an ka ce ya fara tafiya zuwa kabarin shi kullum yana nan yana tafiya kusan su kabarin sa ya kai kullum wallahi wata rana sai mutum ya fada suna ana tafiya na kullum yana rage zango wallahi wata rana sai ya sanya tafiyar kaga goma mutum ya dinga samun karuwa da addini tunda dai mutuwa labar da mutum to Allah madaukakin sarki yake in kuka yi da'a ga waɗanda suka kafirta za ku dawo da ku akan duga dugan ku sai ku juya kuna masu hasara za su mushe ku kafirai ne wallahi ma arnan ga da ka gani wallahi ba suna bai da mutum kafin in biya ta shekaran jiya wani ke ban labari babban mutum ne yace akwai wani mutum da ya tashi ingila ya'ya ne mata duk ingila ya haye su su suna an musulman musulmai ne amma ba su sallah da ina suke wasu da ana ba, shi dai ya ka tambaye ku musulmi su mun musulmai ne su amma ba su sallah don ina suke wasu da ana sallah ba su kaga matsala wadda abu ba ce akwai wani da ya kwasa biya ne to su najeriya shi ma duk sun aka yi turai aka yi su ba su saba ganin ana sallah inda suke ba duk da ke alhamdulillah yanzu turai musulunci ya ratsa yaran turai ana ana gina masallatai manya cikin kasashen turai yanzu yara sai so da su masallaci su hadar ana sallah suna kallo su ma suka biya ana yi da su da aka yi ruku'i sai aka tafi yara su ma sun ka tafi da aka yi sujada aka taso sai aka sake kuma sujada ta biyu sai gudan sai ce again <laughs> sai ya ga an ce su da an kuma dawo kuma an sake koma sai inda suke ba su kawo ganin shi yasa kana ganin masallaci na tasiri kwarai da wallahi ba wani bi uba ko ba kana yara za ka ga sun to masallaci tare ɗanka dalilin masallaci sai su kama zuwa mutum su koyar da aka sallah kai ba a konan shi yasa ka gaba a hana su wallahi ba a hana su Allah ka ba mu ikon gane gaba sai Allah maɗaukacin sarki ya ce Allah ta'ala ya ce balbari so kyawattun magana Allahu maulakun Allah shi ne majid ne laisu an fara lafi su kafire ba masu taimaka muku ba bane hatta ku biyu haku kafi musu da'a balillahu nasirukum Allah shi ke taimaka muku faɗi wa amurka ku yi ku da ga umarnin Allah kafirai wallahi ba musu yanku ba dole da kake ganin kafiri ba musu yanka ba sai su ya da kai bai san ka bai san addinin ka saboda ka kai ka rike wanda ka mafan ka ko da kafiri ya baka shawara tuwa ne ka zo in baka shawara ga wanda ya kamata ga wanda ya kamata ka yi yadda makiyin ka zai baka shawara mai kyau Allah madaukakin sarki shi an masoyinta shi ya kamata sai masa da'a balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin Allah shi ne mafi alherin masu taimako duk wanda taimaka masa Allah shi muka huwa subhanahu wa khairun nasirin wa khairun mu'inin ta tantasiru bi ghairi Allah shi ne mafi alherin mai taimako kuma shi ne mafi alherin ba da nasara kada ku nemi taimako ga wani wanda ba shi ba ku riƙe Allah maɗaukacin rizin Allah ka ba mu iko riƙe shi Allah ka ba mu ikon rike addini gam Allah ka ce maka mu da gaskiya Allah ba dokokin sarki ya ce zanar bibi kulunin lalina ka zaura rubar a ashirar ko rike Allah daga cikin taimako da zai muku ya an tai wurin yaki Allah ta'ala ya ce ka sanulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba da san za mu jefa tsoro a cikin zukatan kafirai za mu jefa tsoro cikin zukatan su kafirai da Allah sannan kare fi qulubihim al-khawf wal faza za mu jefa firgici da tsoro cikin zukatan su bima ashraku billahi tadalilin kafin suka wa Allah sai Allah ya jefa tsoron mu'minai ma lam yunzil bihi sultana suna shirka da Allah ga abinda Allah bai saukar da hujja akan yin shirka da shi ba shi yasa in kaga mutum na shirka da Allah annan tsoro ya kama shi wata rana wani malami da cikin malaman na na tibbu kuma a ce wannan boka ne saboda shi al'amari ne ya kai in kai batacci na ka wuri ne in ya shirya ma wani abin ga wala ko kai ne ba a gani kutun buɗe za ka kama gani na magana da kai ba ba gani kai wata rana wani sai ya ɗauki aboki ne sun kafe shi abokin kayan ya sai sai ya karanta ayatul kursi ya karanta ayoyi daban-daban na da ya shiga wurin shi aboki ne yana ganin boka babu kai amma shi wanga wallahi na ganin kai ne ga yana magana ce wani ka gani ko wallahi ko kai ne ba gaci ni wallahi ina ganin kai ne gashi, ka san yin tsoro kan mutum wato sai ka kama ganin wasu abubuwa kawai ba haka da suke ba saboda ka bokaye da gani suna wa waɗanda a mutanen su dubara su musu wayo amma wala su boka bokaye suna jin tsoron ahalin sunna akwai wani abokinmu da ya gamu da wani mutum ɗan damfara da ya gamu da kai sai ya rike hannunka sai ce zai faɗa ma shekarunka da ranar haihuwarka ba ka kawo wani abu ɗaya a rike shi zai faɗa ma sunanka kaka ce ƙala sai ya faɗa ma sunanka da sunan garin da shekarar da aka haife ka da wannan da ranar da aka haife kuma zai faɗa wannan abokin namu da ya sai karanta ayatul kursi ya karanta ayoyi dai na tsariya sai to ni a faɗa ne sai ya ya kasa magana sai ya ce ma aboki ne wanga da ka kawo muna bai daga cikin waɗanda aka yi faɗa ma shekarunsu nan na za ka gane ashe mushriki na suna tare da shekannu aljannu tsahi sai su ga ɗanin ka tambayi shekarun kan lokacin da aka yi kusan kowane mutum na da jinnu tare da shi kowa na da jinnu tare da shi tun da aka yi ka duniya wallah kuma ta mace ƙarin ke shi na za a tambaya ya ba da bayani a kanka aljanin boka ne sai ya tambi aljanin ta ya ba da bayani a kanka faɗa mana shekaru ne sai faɗi shekara ka za a haife shi kila ya ji a gare ka ko kuma gaba gare an kai shekara kaza watan kaza kwana kaza da rana ko da sai ba da bayani akan gabaki daya sai faɗa mun ta aljini ta ya faɗa boka da sai ya faɗa ba to haka na aka yi ana ribar mutane zarar mutum yaje wajen boka sai boka ya kai magana ni zan baka labarin komi da hadda abin da kai da kai kamin ka taho sai ai magana da bo aljaninka aljaninka ya bada bayani akan ka gaba ɗai kana shigowa sai boka ya ce kai magana la ta takallam ba ni bukatar magana ba sunanka wane ba sunan babanka wane ba ba gari kaza ka to ba ba unguwa kaza suke ba har shekar ka kaza sannan ga bukatar ta kawo ko ba hakan na ba wallahi haka eh Ka ga daga nan yanzu duk abin da aka bukata gare ka samu za a yi an kwashe ma kawa hudu abin da aka so gare ka wallahi ma na samu za a yi kai amma wanga mutum ya bati yau na ya fara gani na fa amma ka ji dubba bayanai ga ya kwashe ya faɗa miki alhali dubaru ina ya sai ya kai ci kuɗinka ubangiji Allah ya kare to shi na Allah ba dokacin sarki ya ce za mu jefa tsoro a cikin zuka da wasu kafir ta dalilin shirka da Allah su kai ga abinda Allah bai saukar da hujja game da wannan wa ma'awa humun na kuma Allah ya taimaka musu wuta kuma su shirka da Allah wa bi isa masu wa zalimi cin da makoma matabbata ta waɗanda suke azzalumai duk wanda ya mutu na shirka da Allah ba kuma sai wuta saboda ka wallahi mutum ya guji shirka da Allah ya amshi amshin da kan da ana yi ya kai wani ba komai na dan abin da za a baka sai ka turbe cikin gidanka ai kashi da ayat qur'ani ta za a baka sai kai ka ruhi wani sai ce ma ai ba wani abu na ba kai ne a baka ɗaya ka sa cikin kamar ragon lai ka rafe gidanka barayi ba ce ai ba komi na zai guna ma ai ba komi na ai taimako na alhali sun aka yi abin shekaru shiriki ba kusan ba إنه من يشرك بالله فقد حرم madaukakin sarki inna innahu yadda al'amari yake man yushriki billahi duk wanda ya shirka da Allah har ya mutu faqad harrama Allah alaihi janna ika Allah ya haramta masa aljanna wallahi malam in ma ka san mutum ya mutu mushriki haramun naka ce sallah sallah gawa ce in ka san ko da mutum ya shirka da Allah haramun na a ce ya mutu sai sallah gawa ce ba ka zuwa dan in ka ce wani sallah sai ka ce Allah gafarta mai shi ko neman makasiri gafara haramun ne. Wala ku salli ala ahadin minhum ma ta mata abadan wala taqum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun Allah madaukakin sarki yace ma kana lin nabi wal ladina amanu ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين أن يستغفروا للمشركين استغفار إبراهيم لأبيه وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا أن موعدة إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم Allah madaukakin sarki ce ma kana da nabi bai kamata ga wani ba annabi bai kamata ga annabi sallallahu alaihi wasallam walladina amu da wa'anda an mu'minai bai kamata gare su an sarfin mushriki su nemi gafar Allah ga mushrikai walau kanu uli qurba kura su kasance ma abuta kusanci gare su an hana annabi an hana duk mu'mini ya roki gafara Allah ga wanda an mushriki kuma ya mutu shirka da Allah gagawa kwanci Allah wa domin sai illa an mawrisin wa yake ko da sun kasance ma abuta kun ci gare su min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim bayan sun gane suna daga cikin ma abuta ba. jahim istighfarin da annabi Ibrahim yawa wa mahaifinsa bai kasance ba sai za su saboda alƙawari na yi sa'astaghfiru laka rabbi sa'astaghfiru laka rabbi yace zan nemi gafara ubangiji na ya baba kaga wannan alƙawli na ya doka kuma ya tuka ka afta da furu laka rabbi innahu kana bi hafiya lalle ubangiji ya kasance mai sauraren addu'a ina amfani addu'a kuma ya tuka alƙawlin da ya ce wa gafir li abi innahu kana min ad-dallin Allah da hota baba yana da cikin wasu kabaci innahu kana li hafiya to saboda ka annabi Ibrahim ya nemi babansa gafara saboda alƙawarin da ya kuma ya cika amma Allah ya ja layi duk wanda ya san dan uwa ne ko wani mutum ya mutu mushriki wallahi malam ko Allah la muku kullu gawa ce ka zuwa ko ka bada uzuri ka doji don haramun na ka san mutum mushriki ne ka sai sallagawa ta ba yi. in ku kace kayi laifi jama'a akwai hadari su ba amma in baka sani ba gawa ta an ka dauko kai baka sama da an kai san halin da yake suke ba an ka dauko aka cewa ne ya rasu lai ka ce kai sallah ta da ka samun ladar wannan sallah da aka in mashiriki na can da kai ku sani ba amma kana da masaniya cewa wani mashiriki ne kuma ka sai a sallah da kai wallahi wannan haramun Allah sai ya tambaye ka saboda ka wallahi jama'a ku ɗauki mataki ko munafukan Allah a lokacin Allah ya hana yin tsaye musalla duk musulmin ƙwarai haramun nashi musalla kai. da lokacin da ɗan ubayu ya rasu ɗanai musulmi na na ƙwarai sahabi na na gaske da iske manzan Allah ya ce ya rasulullahi babana ya mutu ina nema maka abubuwa guda biyu na harko ya rasulullah ka bani alkibbar ka ce a sa a mila ka na biyu kuma ina neman ka zo kai mai sallah ka sun da da mahaifi wanzan Allah kuma ya taho ya ba da riga ta an ka ce an ka samu ɗan ubayi shugaban kai gaba ina duniya har yanzu babu wanda ya kai shi muna munafuki wallahi ba na a tashi duniya ba a samun gaskama da shi duk muna hiskin kwala kana kasa ga dan ubayi don shi na an kawo kaya ne kama kafirci tsintsawa ba kuma fir'aunar shi shi ko har yanzu babu kamata har a tashi ba a samun kafirci inda fir'auna ba za Allah do abubuwan da aka roƙa ya yi su shi ayar da Allah ya mai fayar ta farko Allah ya fito an ja layi daga yau ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تصلي على أحد wato abin da yasa ba a yin sallah ga duk wanda ya mutu mushriki saboda yanzu awatarwa ga duk wanda an raye sai ka ga yadda an kai da gawo wani saboda shirka da Allah ya mutu yana yi kai kana yadda ai ma ai mata gawo haka wallahi ba kai kuma problem mutane ruwa-ruwa ruwa suke an san mushriki ya mutu ya kama ruwa-ruwa ruwa dai a sai a faɗa mutane ai wani ya da Allah ku so muku alhamdulillah mutane da an ji an ci arasu su kowa kare kai kawo kawata akwai wanda ya taho na abin da ya ce wallahi mutane abin da suna da kara wurin sallar gawa yadda ya ga ana cincirin do ana cika wurin sallar gawa ya ce ya yi mamaki kwarai ya yi mutane abin da wajen bangaren sallar gawa kwarai da wannan gaskiya ne amma wallahi malam in ka san wannan mutum mushriki ya mutu wallahi ka kai alaikum assalam eh ai malam ko mutum na sallah ina shirka da Allah sallar banza za ta yi ba ta da umarni in dai ka sani wala ka makar amma in ya musulunta ya bari ya tuba kaga wannan daban nan mutane dan duniyar su ya mutu yawa ba su bari ga Allah sai zuwa ba dan duniya sai su lalace can ubangiji Allah ya kare shi na Allah maɗaukakin sarki ya ce wa bi'sa maswa zalimin da matabbata mazauni na azzalumai masu shirka da Allah shine wutar jahannama fahim fi duniya mar'ubuna wa fil akhirati mu'azzabu su a duniya suna cikin tsoro za a ji mu tsoro lahira kuma za a yi musu azaba manzo Allah ya ce ni kuntu bi ru'um musir shahr an ce muke da ai tsoro ta hewa ta guda manzo Allah inda ya kawo hari ga mutane ta hewa ta guda sai a ji mu tsoro sai razani ya kama su Allah ya ba mu ikon gane gaba sai Allah ya ce wala qad sadaqakumullahu wa'adakum wala qad wa wa'adahu in tahrissunahum bi idnihi hatta idza fajiltum wa tanaza'tum bil amri wa asaytum min ba'di ma ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين wato 'yan uwa musulmi Allah ya dawo magana akan yakin Uhud saboda yakin Uhud yaki na wanda ya shiga duniya kwaye da abubuwan da an kai ba su daɗi ba to saboda haka sai Allah ya ta waɗin abubuwan suke faruwa cikin yakin ku Allah ta'ala ya ce walaqad nasarakumullahu walaqad nasarakumullahu wa'adahu wallahi tabbas Allah ya gazganta muku alƙawalinsa wa fillahi lakum ma wa'aduhu waffa Allahu lakum ma wa'adakum bihi Allah ya cika muku alƙawarin da yi muku minan nasri ala adukum nasara akan makiyanku idh tahussunahum ya nufi suka dinga tarin wuyansu tashin harko da habab da yaƙi wallahi sai ga musulmi suna tarin wuyan arna tashin fari hun qatlan zari'an kuna musu mugun kisa wa tahsudunahu kuna giggirbe su bisu rukun wasu takubban tashin farin sai ga mummune tsarin wuyan arna ɗaya suke bi iratillahi wa hukumi, da nihin Allah da kuma hukuncinsa ana cikin wannan hatta idza fashiltum sai da kuka tarwata tsoro ya kama ku wa tanaza'tum bil amri kuka dinga jayayya cikin al'amarin dutsen da aka azama mutum hamsin din ai hatta jibintum sai tsoro ya kama ku wanda ubtu kuka yi rauni wa ikhtalaftum fi amri al maqam fil jabal kuka saba cikin al'amarin aiwa ga wannan dutsen da manzon Allah ya azar zabal rumat kenan wa asaitum kuka sa'a min ba'di ma arakum ma tuhibbun bayan kun ga abin da kuke ku samu abin da kuke so kun ga nai kun ga ganima asaitum amr rasul kun saba umarnin manzon Allah sallam ba'da an kan nasr halifa bayan kun nasara tana ta'adda. adab ruya anna nabi fa wada'a 50 min ar-rumati fawqa al-jabal an ruwaito cewa manzon Allah ya azama mutum 50 daga cikin mahalba ƙwararru mahalba mutum 50 cikin sahabbai manzan Allah ya azama saman dutse na Uhud ce ku tsaya ta. wa amarahum kuma ya umurce su an yadfa'u anil Musulmin, su ba musulmai kariya kas sauko wa qala lahum sai manzo Allah ya ce musu la tabrahu amakinakum kada ku bar wuraren inda da ajiyar ku tsaya nan hatta walau ra'aytumuna taqattafna tayra koda kun ga tsuntsaye sun dauke mu koda kun ga tsuntsaye sun daddauke mu muna wurin yaki ka ku sauko zama ku inda falan maltaƙin ya yayin da aka samu runduna guda biyu suka haɗu da musulmai da arna aka gwamta nan kam lamta ƙauye khayar mashirki dawacin mashirki ba samu ƙarfin tsayawa ai gaba da gaba da su ba ala sabati ba su iya tsayuwa da saubin sahabi saboda yawan kibau allati zaton fi wajen ta dinga hadin su ga hukokinsu Minan minar rumat da su ayyana mahalfa daga kan sama suna halbuwa suna ta halbin arna suna waduwa fan hazamul mushriki sai mushrikai suka suka tarwata fan hazamul mushrikun falamma ra'a ruma ta zalika ya yi su wa'annan mahalba suka ga wannan suka cewa ai ga nasara ta samu arna da aka dinga halbi ta sama sun gudu alga su ba alganimata alganimata ku zo mu ce mu kwashi ganima ku zo mu kwashi ganima wa nazalu sai suka sauko ko li jami'il aslab dukkan su baki ɗaya suka sauko illa kaɗan daga cikin su wa sabata ra'isuhum sai shugaban su wanda aka hada shi ma shugaban mahalba sai shi kai zama ne bai sauko ba wa ma'ahu asharatun tashi akwai mutum goma gami da shi mutum nauke cikin mutum hamsin su suna ganin ana sun gudu an fara yadda kayayyaki ana yadda dawaki da raƙumma da kayayyaki da takubba suka ce ayyaki ya ƙari inda arna sun jiwa sun sheka da gudu ayyaki ya riga ya kare ku to mutu ga gani mata ana kwasa kuma mun kwashi ta ba na kaji duk abin da ya faru ya faru shi na Allah ta'ala ya ce a ba'adi ma ba ta tuhibbun bayan an gwada muku abin da kuke so shine ganima minkum mai yuri da duniya Allah ya cikinku ku akwai masu nihin duniya sai ya samu kuɗi samu ganima wa humul ladina taraku jabal sunna wa asfara wa nabi da aka ara wa minkum man yuri da akhirah cikinku akwai masu nihin lahira lahira kawai suke su tawaban lahi sunne suna son sakamako na Allah wa humul ashara sunne mutum goma alladina tabatu wa suka yi zaman su suka kai kawa fi markazihim ganai dandalin da aka aje su ma amirihim tare shugaban su abdullahi bin jubair ainihin sama da aka iske su nan ka an kashe su gaba su goma nan suka yi shahara wurin sun yi shahara su goma sha ɗaya gaba ki ɗaya su shi ne ta sun masarafa kuma an ku liyaf ta liyaf sannan allah ya juyo da su ya juyo da ku ya juyo da ku an hun daga barin su don allah ya jarabe ku radda kuma allah ya mai sheku bil hazima kuka karaya da kafirai liyam tahima imanukum da allah ya jarabe imanukum amma duk da haka kuma wala kad afallahu ankum Allah ya yahi muku malan ka abinda Allah ya wata bai sun sheda wurin yaki sun sauko daga inda suke an to an an gwabza ba a ji daɗi ba har da manzo Allah an an halbe shi Allah yake duk da wanda abu da ya faru sahabbai wala kad afallahu ankum ita Allah ya yahi muku to akwai wata magana shi yasa wasu mutane ka wasu mutane masu mugun yaƙi sai ai sahabbai sun kai wurin yaƙi sun gudu ai sun ma sun saba umarnin manzo Allah ta sallar kaza kaza aka dinga suka game da su to gashi Allah ya saukar da aya wala kad asallahu adu Allah ya yafi musu akwai wata magana kuma safaha ankum ma ma al-isyan Allah ya kauda kai gare ku tare da laihin da kuka yi وفيه إعلام بأن الذنب كان يستحق أكثر مما نزل به أتي أتوانا أكو يصند تيوى شلال لزنبي ياتن ياتن سنت هيدا أبن دي صفر مسلم لولا أفو الله أنهم بعدين ياهي ودى الله يمسك والله دا زنبي سيابات أما الله يسيا ياهي مسلمين وان لي ولهذا قال سبتك الله يسي والله ذو فضل على المؤمنين الله ما أبو سفلاني كمؤمنين دله هنا سكي الله ياهي مسلم zu minnatin wa ni'matin al-mu'minin Allah ma abuci baiwa ne da ni'ima ga mu'minai fi jami'a awqat wal ahwal a cikin dukkan lokuta da kuma halaye Allah ka yahi muna Allah dullahi mu ka yahe muna kaga sahabbai da suka gudu wurin yaji Allah ya yahi musu kaga ba wai wani abu na wai a so ana gallahin su masu aqida shi'a suna zagin sahabbai suna cewa ai ba su jure wurin yaki manzo Allah sun bashi baya sun bar manzo Allah har an shi to a ƙarshe dai Allah ya ce wala kad afallahu anhu Allah ya yafe musu wallahu zu fadlin alal mu'minin sai Allah ya ce ibtusiduna wala talun ibtusiduna Allah ta'ala ya ci gaba da ba da labarin yadda aka da yaƙi sai Allah ya ce ibtus idun yana kuka taka sama kuka sheƙa da gudu wala taluna ba ku waiwayowa ala ahadin da kowa don lokacin sahabbai suka ga wuta wallahi gudu sun kai arna sun zo sun mamaye su da gudu. suka sheƙa da gudu suka taka suka sheƙa da gudu kowa waiwa ba kai amma manzo Allah ya yi tsaye da sauran mutane da tare yan kadan dan shi manzo Allah haramun na ya gudu a ka'ida in kowa ya gudu annabi Allah bai gudu wallahi ba shi haramun na ya gudu manzo Allah dai ya tsaye da wasu sahabbai wanda ba su yawa wata da shi war rasulu yad'ukum manzo Allah yana kiran fi ukhrakum ta bayan yana ta kiransu wa muhammadu yunadikum min wara'ikum yaqulu ilayya ibadallah manzo ta ku zo ya ku bayin Allah zuwa gare ni ana rasulullah ni manzo Allah ne man yakarru falahu aljanna duk wanda ya dawo Allah ya ba shi aljanna ku dawo wallahi ma haka dina kira ai ko malan lokacin da suka ji wannan kira wallahi sai wani sabon aiki ya dawo musu su suka jiyo suka dawo ko. to na aka samu nasara a yaƙi ya ƙari fa asabakum sai Allah ya saka muku saboda amina gamman bi gamme Allah ya saka muku damuwa bakin ciki da bakin ciki jazakum ala sami'ikum gamman bi bi gammin rasul gammin lir rasul sallallahu alaihi wasallam Allah ya saka muku da damuwa saboda damuwar manzon Allah kuma da kuka tashi saboda ya aje ku ya ce ku tsaya nan kun baro inda ku wannan damuwar da manzon Allah ya ji a ku sai Allah ya saka muku damuwa dan ga ku shika da ku sahabbai suna jin ciwo a ce sun gudu don gudu wurin yaƙi ba ƙaramin laifi ba daga cikin kaba'ira guda bakwai sab'ul mubiƙat laifuka guda bakwai masu halakar da mutum akwai a tawalli yawan zahar mutum ya gudu ranar yaƙi wallahi ma haramun na mutum ya gudu to wannan abin ya sa sun shiga damuwa ƙwarai da sai Allah ya ce likai la zanu alama fata. domin kada ku yi bakin ciki ga abin da ya kuce mu. likai la ta hazanu ala fatakum al ma kada ku yi bakin ga abin da kuke muku na ganima yaki wala ma asawun kuma kada ku yi bakin ciki ga abin da ya same ku na karaya wallahu sabirun bima ta'mal Allah mutum ga abin kuke aikata wannan abin da kuke Allah ya sani saboda haka Allah madaukakin ya sani ya he muku ne shi yasa kun saba doka an rama kai tsaye ba a dauki lokaci ba shi yasa fa'a manzo Allah kuma na sa'a samu matsala ga rayuwa in kaga mutum na sa'awa manzo Allah ga rayuwa ya samu matsala ma ga sanan ma ta ganin feluwa gaba ɗaya cikin rayuwa sanadiyar sa'a ma umarnin manzo Allah ta sallu yanzu in ka ɗauki wajen haraka aure wai da mutum ya so guda aure shi kenan an saka mai yarinya daga shi sai ita ya dinga hira daga shi sai cikin ɗaki ya ɗauke ta wata rana ya ce da sakwato ya sa cikin mota ya tadda sa ac ya sa cikin mota wai hira take daga shi sai ita ya kulle mota gaba ɗaya fa'a manzo Allah ne ba ana so samun jarabobi kwarai da gaske mutum yana gina ya ɗauki yarinya sai ya gwada masa gina kai da ya kai daga shi sai ita wai aura aboki ne ya tashi sai to ya kwashe ta ce ai ina da wani nake nima zan zo da ita duk ko da aka ai da ita kai da ci duka na an kwashe maka aure kuma kuma ba dama sa'a mun manzo Allah ya ka saba ana samun matsala cikin komi wallahi ma cikin komi ana samun matsala Allah ka babu ikon gane saboda ka sai Allah ta'ala ya ce wallahu khabirun bima ta'malun Allah ba su ga kuke aikata ba ya alamul mukhlisa min ghairihi Allah ya san wanda ke saboda Allah da wanda bai saboda shi thumma anzala alaykum min ba'd al-gammi amratan nu'atan thumma anzala alaykum min ba'd al-ghammi amratan شاء طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقول يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هؤلاء قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم mutum musulmi manzan Allah inda yana yaƙi da sahabbai malam wani shiri za a yi wanda shirin nan sai dai wa da Allah ya kawai Allah zai gwada mai wada za a yi tun wurin sa mutane yaƙi sahu za a yi sahu-sahu na yaƙi ku sahun gaba in kun halba sai ku jaye na masu yi su masu halba kahin su gama halbi kun shirya su ma masu yi ku haka za a dinga yi duk wanda ya saki kibiya ta yi halba sai ya jaye an yi shirin da mai kyau wanda in yaƙi ya kasa mai gawar da za a yi to in kaga an sa an wannan tsarin sai a samu matsala to da aka to yakin uhudu manzo a duk shirin da yake yayi ya kwashi mutum hamsin ya aza saman dutse don suna ganin kowa daga can da an fara gwabzawa su dinga sako kibau zuwa ga Allah daga nesa kaga duk shirin mai kyau a yi shi amma da an ka barkata tsarin ga lalata sai sabon suka shiga matsala to da suka rikice kuma sai matsala ta shiga duk hankalin ya tashi da kana gani dan uwanka ana farewa ne yana faduwa ya mutu sai suka hirgiti sai kasan hirgiti hirgita in ya kawo mutum wallahi kufa na bai yawa irin kitiya mutum yana duka kai wala ya ku fara bai doka akwai wani mutum lokacin ana harkar boko haramtun nan mai dubu yake wallah sai da ya kwana uku bai sanya da kwana yake ba kwana ko ko alama ta wani bai sau tsarin tashi hankali gudun ina aka cikin daji da saboda aka idan hankalin mutum ya tashi ko kwana bai to sahabbai bayan duk abin da ya faru ya faru Allah madaukakin sai ya saukar da ni'ima gare su sun anzala alaikum sannan Allah ya sauka muku min ba'dal gammi bayan bakin ciki da damuwa amanatan sai Allah ya sauka muku aminci wa nu'asan da an gaje har yanzu ga an gaje na kama su bayan an riga kura ta la'a hankalin ya dawo ga yasa suna an gaje nu'asan ya ga shafa ya fatan minku ya ce an gaje na yana lullube wato wasu jama'a daga cikin suna an gaje suna fa imam al-bukhari ya ce daga falha ya ce nan nu'asa wa hannu fi masarifi na fi ohun ya ce an gaje ya dinga lullube mu ga muna cikin sahun mu yaki yaƙi a hudu ƙala fa ja'ala saifi ya kuɗin min yadi ya ce anas ya ce wallahi sai ga abu dalha ya ce sai ga takobi na faɗuwa ga hannun saboda an gaje ga mutum cikin sahun yaƙi takobi na faɗa an gaje ya kama shi kaga alama hankali ya fara kwanci ke shi na ya ce ya ga shaɓa ifatan minku wa ta'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum wasu jama'a daga cikin su rayukan sun himmance su sauran su ya dauke su hamalahum hamalatuhum anfusuhum alla hazimati suran su ya dauke su akan cewa su gudu fala ragabat lahum ba su da bukata wajen yakin su ne munafukan Allah shine Allah ta'ala yake cewa wa ta'ifatun qad ahammatuhum yazunnuna billahi ghayra al-haqq suna yi ma Allah zato ba na gaskiya ba zannar jahiliya zato irin na jahiliya ya zunnuna billahi zunnuna sayya suna wa Allah mummunan zato mislu zanna ahal jahiliya irin misalin zato mutanen jahiliya alif na kasir ba mu fi ce wa haka za haula ya taƙadu al-mushrikina su wa'ina sun kusa su mushrikai lamma zaharu tilka sa'a ya suka samu nasara wannan lokacin annahal fasila wai shi a ƙarshe an riga an gama wa annal islam qad bada ahlihi musulunci ya riga ya kare da mutane ne gaba ɗaya su suna dauka sai ai musulunci ya riga ya mutu har suka dinga yada manzo Allah ya rasu wa hadha sha'anu ahli ribi wa shakki wannan shine sha'arin ma masu shakku da kuma abin da kokanto idan hasala amru idan al'amari ya faru min al'umuri faziya daga sai al'amurin masu tashin hankali tasul lahum hadhihi zuwa sai wanda so ya dinga to shani ashani abuna kenan kai sun kama sun cewa ai shi kenan yanzu mutunci ya kare tunda manzo Allah ya rasu an kashe kaza to to da mutunci ya riga ya ya hwa ya kullu suna cewa hallana min al'amr min shay da dai a ce muna da wani abu na al'amarin na yakin ay laysa la bil amr min shay ba mu da komai ga al'amarin walau kan la ikhtiyarun da ma da zabi ma kharajna liqital bi mu da bu zurin ba. kul Allah ce gaya musu innal amra kullahu lillah al'amari dukkan shi na Allah ne da aka ce a hito umarnin Allah ne abin da ya faru daga Allah ne komi al'amari daga Allah yake kul ya muhammad li ulaika al munafiqin ka fada mu wa'annan munafiqai ya rasulullah al'amru kulluhu bi yadillah al'amari dukkan shi da hannu Allah yake yusarrifu kayfa yasha Allah ya juya shi yadda ya kada saboda ka al'amari ga hannun Allah yake ko ka ga abu ya faru mi tsarin ka mi shirin ka sai Allah ya so ya barka shi na barka shi kuma duk mai rayuwa ya san da wani wasu kai mutum ya tsara abu ga wanda zai yi sai abu sai ai malam ko mai zuwa daji wata rana ka shiga zuwa daji da sai ka dai ayi hadari aikin ka lalace ko bai lalace ba a ya kai dai mutum ya faɓa minti ya buga bulo sai ga hadari ya sanda ana faru abu na faruwa bai sani ba al'amarin Allah haka yake kaka zage kowa wallahi daga Allah ka shirya tafiya tura bai ce gito sai ta ya tafa saboda al'amuru kulluhu ko mi ga hannu Allah yake shi yasa wannan yana gwada maka kada ka sa abu 100% ko mata za ka aure wallahi in ka sa ta garanka 100% wallahi wahala ɗaya za ka yi a je ta 60 cikin 100 in an yi auren alhamdulillah in ba a yi ba kuma alhamdulillah komi da gano Allah yi. sai ka huta da za ka ina da akwai wani ɗalibinmu na nan duk abokai ne sun yi aure shi ɗaya ƙiya wai problem inda ya faru wadda ya nema farko ya fata da rai ne kamar mai sai zan da suke same ta shi ke ne yanzu shi gaba ɗaya auren ma ya fata rai duk abokai daga masu ɗiya uku ɗiya hudu hada masu 'yan tawaye wai shi tun da bai same su ba ta auren ma yanzu ya bari bai koyi mahaifi ne ya yi magana ni na kira shi su kai kuma da hankalinka al'amari kila auren ka ita ba alheri ba, Allah ya raba ka da ita da ka aure ta kila idan za ta kashe ka in baka yi ya imana amma kallon hawa kan aure sai mace sai ita sai wance matsala ce ko ke ke kallafa ma ke, wani sai wani in ba wani ba sai rijiya gaba saba'in to bismillah wallahi malam wannan abin kuskure malam ni abin da ka san in gaya musulmi ya sani babu abin da a 100% da rayuwar mutu in ba addini ne ba amma ka kallafa ma kanka abu kaza ni in ba sami wallahi na riga na na bari ba a yi haka in ka samu alhamdulillah in ka samu wani abu shiga kuma dai alhamdulillah to ka gani wai shi bai samu ba ya kashe kai to idan ka kashe kanka shi hana mutane su ci abinci wallahi malam ka ba kanka lahiya ya sha shaƙe ya to kaga mutuwar da ya yi yanzu shi zai hana ita ya aurenta ita ya aurenta dama matasa na wani biyu yaushe karatun addini shi ka sa mutum da bai samu abu sai shiga damuwa muhimmi laye ma na duk abin da ka so ka samu ka samu bar Allah kawai sai Allah haka an kai to Allah kai bi abin da ba sai ga lugar sai ka kara gaba ka sai wani sha'in da ba amma ka so ka kama ganin lahin mutane ai da wallahi duk wani yi azamin bala'i wani duk shi na Allah ka ba mu ikon ganewa shine Allah madaukakin sarki yace yakhuna fi anfusihim ma la yubnu lak suna boyewa cikin rayukansu abin ba ku bayyana maka ya rasulullah ya kulla suna cewa law kana la min amr shay'un ma qatilna ha huna wallahi da muna da wani al'amari ga hannunmu da ba a kashe mu ba nan wurin da muna da zabi da ba a kashe mu wannan wurin ba ɗaya daga cikin munafuka Allah ke faɗi faɗin wata wagga magana wannan shi tafsira da suke boyewa cikin su. sai Allah ta'ala ce kullau kuntum fi buyutikum ka gaya musu da kuka zance cikin gidajen da kuna cikin dakunan labar zallabi na kutiba alaihim alqatl da waɗanda aka rubuta ma kisa sai su hito wallahi kana gidanka wallahi zaka hito ba saboda an rubuta sai an kashe ka baka kwanci wallahi bisa gadon ka wallahi sai ka hito ka sai an kashe ka labar zallabi na kutiba alaihim alqatl ila madajihi wallahi da sai sun hito daga zuwa ga zuwa ga makwantarsu qul lahum ya muhammad law lam takhruju min buyutikum da za ku da za ku kin hituwa cikin dakunan wa fikum man qaddara Allahu alayhi alqatl akwai wanda Allah ya karfa ma za a kashe shi la kharaja wallahi da fiya la kharaja ulaika ila masari'ihim da su an sai su zuwa wurin makwancin mutuwa fa qadarullahi la manasa min Allah da wala fara babu wurin gudu ta Allah a inda za ka gani mutum na zama ne gida malam kamar da an akwai ɗaya sai kama haya da shi shi wani ina za kana Allah zana sai ya giyar lewa akwai wani mutum da aka buge yara sunan tashar nara an ce wallahi yana zama ne gida kuma an tsafi gare ya tashi to ajiyar na ta kira ne wallahi sai ya ce an buge shi kana ganin duk abin da Allah ya shiga mutum shi na ba sai kawai magana cewa inda baka ce wurin yaƙi ba ku mutuwa da ba ka ce kuwa Allah ce gaya musu duk wanda aka rubuta ma kisa wallahi sai ya hito an kashe shi inda an bakwanci ne wala kan zaina a kashe shi mala'ikan mutuwa ya zo fada annabi Suleiman ya iske wani mutum mala'ika ya tsara mu wannan mutum ido mutum na hankali ne tashi sai ce ma annabi Suleiman da Allah yana so a mutu iska ya ɗaukai ya kai shi mafi nisan duniya annabi sulaiman ya umarci iska ya ɗauka ya kai sa yana zuwa can yana ɗauki yana ana ajiye shi mala'ika mutuwa na jira yana ɗauka rayuwa ta to sai mi mala'ikan mutuwa ta shi abin da ya bashi mamaki ga inda an ka ta ɗibi rayuwa ta can amma ga shi na gan shi wurin kuma lokaci ya yi kusa so na kaɗan time ya riga ya yi kusa a ratsibar rayuwa ta yi amma kuma ga shi nan wurin shi da baki ne cire, Allah ɗauke shi a kai can ba ta wurin kwanci ne ba ta wurin kwanci na mutuwa ba sai ya kai can wala za ba rayuwa ko wani mutum da gan duniya wala da abin da inda zai mutuwa wani ya mutu gida ne kwanci babu ciwon komi wani kuma ya mutu wuri kaza kowa da inda aka rubuta mutuwa ta وما تدري نفس بأي أرض تموت الله وتوخي سنسركي في وصري برسان وتك هذا ذات متوع قرنك ذاك متوع أثبت ذاك متوع بهذا كنتبك سن شيسا الله تعالى يسي وليبتلي الله ما في صدوركم الله يا هذا دون يجربي أبنى أدكين كرا ذنكم ليختبر ما في قلوبكم دمي الله يجربي أبنى أدكين زكاتنكم من الإخلاص والنفاق na daga ikhlasi da munafiki wal yumahhis ma fi sukum domin Allah ya tace abinda a cikin zukatan wa yunqi ma fi qulubikum Allah ya tsalkake abinda a cikin zukatan ku ya dahiru ila yace sai Allah ya tsalkake ku a gane abinda a cikin zukatan na koyana kuma ko ba na kware bane wallahu alimun bi wasfudu Allah mafi nika abinda a cikin zukatan Allah ya kowa sana abinda a cikin zukatan mutane duk asirin da a ciki Allah ya sani Allah ka ba mu ikon gane yake lokaci ya riga ya mun sanya lokaci da yawa na ya kamata mu dakata eh Allah masa yi ga abinda a cikin zan muta duk wani asare da a cikin zukata Allah yana gani da wanda adam niyya koyi da wanda adam gunya kuma Allah ya sani saboda ka duk muna hukka Allah masu wahal da manzo Allah sallallahu Allah ya ya sanar da shi fa amma kuma yana nan Allah ya tuna musu asiri Allah ya kare mu muna hucci ba dabi'a ta ba Allah ka taimake mu ka samu gama lafiya Allah ubangiji muna roƙon ka inda muka kuskure sun karatu mu Allah ka yaje muna inda muka yi daidai Allah ka ba mu lada inda muka kuskure kuma Allah ka yaje muna marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya lafiya daga cikin mu Allah ya ƙara mu da talaka ka amfane su ya karmu kallah sai abu na addu'a sallallahu alaihi wasallam الرحمن الرحيم آمن الرسول لما إلا سعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا صديق lovely